Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, dalon Niyya da murya Arewa. kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suka so suna iya daddangwala hausa.com domin kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau, Juma'a ta babban rana, biyu ga watan Satumba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Sarfilu a mu kanun labarai. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazan sassauci a manufofinsa kan shigowar baƙi Amurka. Ministan cikin gida na ƙasar gaban ya ce sama da mutane dubu ɗaya aka cafke a babban birnin ƙasar tun farkon tashin hankalin da ya ɓarke ranar Talata. A jiya Alhamis ne kuma wata tauraruwar ɗan Adam da kamfanin Facebook zai aika Afirka ta tarwatse lokacin da wata roka ta aika da ake aikawa sararin samaniya ta fashe a sansanin da ake sarrafa su a nan Amurka. Ma'adallah, a gaishe kanun labaran kenan. a cikin shirin za ku ji gargaɗi da malaman jami'a suka yi wa gwamnatin jamhuriyar nijar bashin salar wata biyu da kuma trimester biyu na kuɗin bincike ta ji abin da ya sa eh, muka ɗauki wannan mataki haka kuma a najeriya an buƙaci masu kofin yadda labarai ne da su kula da jin daɗin ma'aikatansu a don haka mahalarta taron suka ja hankalin mamallaka kafofin labarai da manajoji game da bukatar kula da walwalar ma'aikatan jarida yadda ya kamata haka kuma muna da rahoto a kan yadda keke napep ya fi da wasu daga kanjan talauci sai shirin lafiya a jiki na jummai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazin sassauci a manufofinsa kan shigowar baƙin cikin Amurka, inda yake bayyana cewa zai mayar da miliyoyin baƙin da suka shigo ba bisa ƙa'ida ba. Ya kuma jaddada aniyarsa ta gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico, kuma ya ce Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. Trump dai ya bayyana ƙudurinsa a kan bakin haure idan har ya lashe zaben shugaban ƙasa da ke tafi a watan Nuwamba, shi da abokiyar karawarsa Hillary Clinton a wani jawabi da ya ranar Laraba a jihar Arizona. A ƙoƙarin da Amurka ke yi na dakatar da kurarowar bakin haure daga Mexico da sauran ƙasashe. Kafin wannan jawabin nasa ne ya kai wata gajeriyar ziyara birnin Mexico City, inda ya zanta da shugaban ƙasar, Enrique Pena Nieto, kan batun bakin haure da sauran wasu batutuwa. jami'an amurka sun yi imanin cewa akwai kimanin bakin haure miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba kuma wannan shiri na trump ka iya yin sanadiyar mayar da bakin hauren sama da miliyan shida zuwa kasashensu haka kuma kusan miliyan biyu ne suka aikata laifi a nan amurka akwai kuma mutane miliyan hudu da dubu dari biyar da suka shigo amurka suka ki komawa bayan da visar ta kare sai dai babu tabbacin ko mai trump zai yi ga bakin hauren da suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba kuma ba su aikata wani laifi ba ministan cikin gida na kasar gabon ya ce sama da mutane dubu daya aka cafke a babban birnin kasar tun farkon tashin hankalin da ya barke ranar talata bayan da aka bayyana shugaban kasa ali bango a matsayin wanda ya lashe zaɓe ji alhamis jami'an 'yan sanda sun yi sintiri kan titunan babban birnin kasar libreville bayan a rangama da masu zanga-zanga da suka cinna wato ginin majalisar wuta haka kuma jami'an tsaro suka farma hedkwatan jam'iyyar adawa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga dukkan bangarorin biyu su haɗa kai domin gujewa tashin hankalin da kai iya faruwa nan gaba a yanda kuma bata da yiwuwar ɗaukar matakin da ya dace ga dukkan wanda ya aikata laifi ba yayin da ofishin jakadancin amurka da ke liverpool din ya fitar da sakon gargadi domin sanar da duk amurkawan da ke gabon tashe-tashen hankulan da ke faruwa ana kuma sanar da su su nemi gurare marasa hadari domin su fake jami'an gwamnati dai sun ce akalla mutum ɗaya ne ya rasa ransa kuma goma sha tara suka samu rauni daban-daban shugaban jam'iyyar adawa jinping ya faɗa cewa akalla mutane biyu ne aka kashe labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a jiya alhamis ne wata tauraruwar ɗan adam ta tarwatse a lokacin da wata roka da ake aikawa sararin samaniya ta fashe a sansanin da ake sarrafa su kamfanin facebook ne zai yi amfani da tauraruwar wajen ƙara ƙarfin yanar gizo a nahiyar afirka babu wani mutum da ya samu rauni a lokacin fashewar a sansanin da ke ake kira cafe canaveral mutanen da ke aiki a gine-ginen da ke nesa da gurin sun ji fashewar wadda ta faru yayin da ake gwaje-gwaje kafin ranar da aka saka za a harba ta wato gobe asabar idan allah ya kai mu wuta ce ta mamaye rokar mai suna falcom 9 bakin hayaki kuma ya mamaye sama daga inda take ajiye tauraruwar dan adam din wadda aka kera a kasar isra'ila ta faɗo ne ƙasa a lokacin da rokar ta fashe rashin wannan roka ba ƙaramin koma baya bane ga kamfanin SpaceX na Amurka da ƙawayensu ciki har da hukumar sararin sama ta Isra'ila wadda ta ce zai ɗauki har zuwa shekaru uku kafin a sake ƙera iranta. Shugaban Facebook Mark Zuckerberg wanda yake a Afirka jiya Alhamis ya ce yana mai matuƙar takaici ga rashin wannan tauraruwar ɗan adam wadda aka yi niyyar amfani da ita wajen karfafa yanar gizo a ƙasashen da ke yamma da hamadar sahara da sauran wasu kasashe da ke lunguna a duniya wasu ƙungiyoyin makiyaya na najeriya sun ce dokokin da gwamnatin ɗaya daga cikin jihohin ƙasar ta kafa cikin makon nan ba za su yi maganin rigingimun da ke yawan barkewa tsakanin manoma da makiyaya ba a ranar litinin da ya gabata ne gwamnan jihar ikiti da ke kudu maso yammacin najeriya peter ayo delefa yaushe ya rattaba hannu akan wata doka da ta takaita kiwon dabbobi akan wasu wurare na hukuma da aka keɓe kuma an yarda da kiwon ne da rana kawai sannan kuma an haramta makiyaya ɗaukar makamai wani kakakin gwamnatin na jihar ikiti ya ce fitowa da wannan dokar ya biyo bayan barkewar fadace-fadacen da suka faru ne a kwanan nan a tsakanin manoma da makiyaya su dai makiyaya na tafiya dabbobinsu ne suna kiwo daga arewacin kasar zuwa kudancin cikin gonaki yawancin lokuta sukan zauna da manoma rikicin baya-bayan nan da aka samu tsakanin manoma da makiyaya ya faru ne akan gonaki a cewar masana manoma dai na daura daura makiyaya laifin barin shanunsu su cinye musu amfanin gona su kuma makiyaya na cewa ana kai musu hari ne a kuma sace musu dabbobin nasu daga ƙarshe amurka ta ba da sanarwar ƙarin takunkumai ga ƙasar rasha a dalilin ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen ƙasar ukraine da kuma haɗe yankin kirimiya da ta yi babban bankin amurka ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis cewa ya saka wasu ƙarin mutane har 37 da kamfanoni da ke a yankin kirimiya da ukraine cikin waɗanda za a ƙaƙabawa takunkumin kamar yadda babban bankin ya ce wannan ya biyo bayan ci gaban takunkumin da ƙungiyar tarayyar turai ta yi kuma haɗa waɗannan matakai na nuna cewa ƙasashen duniya ba sa goyon bayan abin da rasha take yi a ukraine kamfanonin rasha ciki har da kamfanonin gine-ginen nan na pgsc da sgm an saka su cikin waɗanda za a kakaba wa takunkumin a saboda taimakon da suke bayarwa na gina gada daga rasha zuwa yankin kirimiya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro rahotannin daga jamhuriyar Nijar inda malaman jami'o'i a ƙasar suka baiwa gwamnatin jihar wa'adin kwanaki idan ba haka ko su fara yajin aikin da sai abin da hali ya yi. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A shekarar 2010 ne aka sami ƙarin jami'o'i uku mallakar gwamnati a kan ɗaya-ɗayar da ake da ita a jamhuriyar Nijar wato jami'ar abdulmumuni ta yamai kafin daga bisani hukumomin kasar su ba da sanarwar kafa wasu sabbi a jihohi hudu na kasar domin rage cinkoson ɗalibai sai dai tun ba a je ko ina ba waɗannan jami'o'i na fuskantar cikas saboda dalilai na rashin kudaden gudanarwa kamar yadda a halin yanzu dalibai suka fara yajin aikin kwanaki uku a ranar farkon sabuwar shekarar karatu wato ɗaya ga watan satumba saboda matsalolin da suka hada da rashin samun kudaden a kamar yadda magatakardan kungiyar iyonun ta ɗaliban jami'a wato sallau Shaibu ke cewa wanda bai da wanda zai kama mishi ya hito daga difa ya hito daga gegima ya hito daga doro ya hito daga can uwar duniya ya zo nan garin baya da kowa wanda zai iya kama mishi abin da yake sa ido gare su biska wannan ayan kuɗin ne hakanan da ya dan bubuga ya gani wanda za iya kama shi a tsohon wata uku yau kuma wajen wata biyar ba su bada shi ba tunda da jawa an ga wata uku sun wuce wata uku sun wuce wata biyu sun hau bisa hal yanzu kuma ba komai yau kala su kan karatu ma bamu da isassu su wa'anda suke jagoran mu kowa ya san abin da ga hannunsu kowa ya san babu wanda yake da ɗan shi ko ɗan ɗiyal shi wanda yake karatu a nan jami'a wanga yau ku bincika ku gani duka wanga gwamnati na wajen mutum arba'in da wani dafite duka wani 171 dukansu babu wanda yake da dan sha'an Wannan na faruwa ne a wani lokacin da kungiyar malaman jami'a ta Sinex ta fara barazanar jingine aikin koyarwa muddin ba a magance matsalolin da ke addabar magoya bayanta ba kafin ranar takwas ga wata. Na Bala Adare shine sakataren wannan kungiya. Zandar ita ce ta zama cikin matsala. Bisa salar yanzu suna cikin wata biyar wanda ba a taɓa biyan su ba ba an ɗan biya ne ba a koma a gwabci a wata biyar suka yi ba su da ba su samun salar kenan suna cikin wahala bisa kuɗin bincike sun yi wata tara kenan trimester uku wanda ba su ba eh, maraɗi eh, suna biyan bayan su eh, suna da bashin salar wata biyu da kuma trimester biyu na kuɗin bincike kaji abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki na in ba a biya su ba zuwa takwas ga wanga watan Satumba lalle za mu tsaye da aikin university. Domin jin matsayin hukumomin kasar a dangane da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na ɗalibai da malaman jami'a na isa a ofishin ministan ilimi mai zurfi Ben Omar Mohammed inda manema labarai muka tare muna jiran ya bamu damar ganinsa. To amma bayan mun ɓata lokaci fiye da awa biyu muna jira a ƙarshe wani mataimakinsa ya ce da mu ministan ya ce a sanar da mu cewa ba zai yi magana da mu ba saboda ba shi da lokaci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. To an gaishe ka Sulaiman Barma yanzu kuma sai Najeriya inda aka kammala taron karawa juna sani da aka yi wa 'yan jarida ta da janyo hankalin masu kofin yada labarai da su kula da jin daɗin ma'aikatansu domin aikin jarida ya ƙara inganta. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Taron wadda aka gudanar ƙarƙashin kulawar ƙungiyar NSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya wacce hukumar raya kasashe ta kasar Birtaniya DFID ke lura da ayyukanta ya ji hankalin kafofin labarai na cikin gida kansu guji sanya duk wasu tallace-tallace ko ma saƙonni da ka iya barazana ga zaman lafiya a cikin al'umma. Baya ga haka mahalarta taron sun nanata bukatar cewa manajoji da editoci su ƙara ƙaimi wajen tace labarai da rahotanni a kafofinsu musamman ma kan al'amuran da suka shafi zanga-zanga ko tarzoma a matsayin wani hakki da ya rataya a wuyansu na tabbatar da doka da oda a cikin ƙasa. sai dai taron ya lura da kyau kan yadda wasu kafofin labarai ke wasarere da haƙoƙin ma'aikatansu lamarin da ke sababa rashin kiyaye ƙa'idojin aikin jarida a yayin ba da rahotanni ko shirye-shirye a don haka mahalarta taron suka ja hankalin mamallaka kafofin labarai da manajoji game da buƙatar kula da walwalar ma'aikatan jarida yadda ya kamata. a hannu guda kuma taron ya zaburar da hukumar kula da kafofin labarai ta najeriya nbc ta daina sako-sako wajen ɗaukar matakin hukunci kan kafofin da ba sa mutunta ka'idojin yada labarai a ƙasar malam bashir muhammad bashir kwararren ɗan jarida ne da ya shafe shekaru da dama yana aikin jarida sharhi da kuma rubuce-rubuce ya yi tsokaci game da ƙudurorin da aka cimma a yayin wannan taro shi aikin jarida kamar yadda shahararrun masana jarida suka faɗa irin su brock club da walter lippman sun ce idan kana ɗan jarida duk abin da ka san in kai zai zama matsala ko a dalilin ba da labarin ka rayuka za su salwanta ko waɗansu za su samu matsala a rayuwarsu to za ka iya aje labarin a gefe don shi zaman lafiya kamar yadda suka ce shi ne ginshikin kowane irin ci gaba da ake samu a duniya kuma babu wani bukata ko ta mulki a demokradiyanci da kowace irin gwamnati da za ta wanzu matukar 'yan jarida ba su ba da kyakkyawar gudunmawa wajen wanzar da zaman lafiya ba kuma akwai abubuwa da yawa wanda masana suka yi ittifaki da cewa tunzura jama'a ko tsoratar da jama'a a cikin zukatansu abu ne wanda iya zai haddasa matsala a cikin al'umma don haka ko da yaushe 'yan jarida ya kamata su yi aiki tare da bin ka'idojin nan na aikin jarida domin a wanzar da zaman lafiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. na mahmud a babban birnin tarayyar najeriya ko wasu masu keken nafef ne suke cewa su ba san ma ana talauci a ƙasa ba ga nasir adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Juyawar lamuran tattalin arziki a Najeriya zuwa lamuran da ba na man fetur ba ya sanya jami'an gwamnatin Najeriya karfafa gwiwar masu zuba jari ga harkokin sana'o'i da harkar ma'adinai. Bincike ya nuna kuma da tattalin arzikin Najeriya ya ta'azzara da asarar naira tiriliyan ɗaya da miliyan dubu ɗaya watanni biyar kacal da suka wuce biyo bayan ta'annatin 'yan tsagiran Neja Delta Avengers. Shatima Umar Abba Gana shi ne mukaddashin shugaban hukumar raba kuɗin shiga da tsara albashin jami'an gwamnatin Najeriya. Kowane jiha ka tafi za ga ni albarkin ƙasa da ke wannan ƙasa. In ka ji zamfara za ka samu ana zinari ko gold kenan hukuman raya albarkan kasa aka kafa ta sosai a je a raya a taimaki fitowar wannan albarkan ƙasan wanda zai sa mutane aikin yi gwamnati za ta samu kudajen shiga ba kamar na mai bane mai a wuri ɗaya ne amma wannan albarkan ƙasa kowane state na da nata shi yasa muke son a sa hankali nan amsa kiran ya sanya wani injiniya baba abba dalori kafa cibiyar samun dogaro da kai ta hanyar keke pep a abuja dan wasu abin da na tara bautan kasa da wasu kananan sana'o'i da nake yi da na zo abuja yana neman aiki sai na siyi keke na pep guda daya na samu direba na bashi na ce dinga kawo min balance a takaice yanzu keke na pep din za su kai kusan 170 kowane keke na pep guda daya yana da direba biyu shi direba na farko shine kwararren direba da idan lokaci yayi keken zai zama nashi shi kuma wannan direba na biyu din yana koyo a wajen direba na farko sannan kuma yana jiran idan wani keke ya zo shi ma a bashi sannan mu sake kiran matasa biyu as replacement su maye gurbin waɗanda muka yi promoting nasu suka samu ainihin keke duk keke daya muna samarwa matasa biyu ne aiki ma'ana muna da waɗanda suke cin moriyan wannan harka kusan mutane ɗari 400 ta bangaren tuka keken kenan hajiya sade mahmud na ɗaya daga waɗanda suka zuba jari a cibiyar a yanda dai ƙasa take to mu dai yanzu ko buhari nan ma da ake cewa mu ba mu santa ba ma saboda baba gana tunda balance mu muna ganin alat din mu akan lokaci ko baka gane ba wallahi mu ba mu san To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC yanzu muna agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma mu na gaba. A Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu fara ne da duba cututtukan da taron kwamitin nazarin harkokin kiwon lafiya a Afirka. na kungiyar lafiya ta duniya ya duba a wajen taron da ya yi kwanaki a ƙasar Ethiopia. Idan da sauran lokaci kuma ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Kwanaki kwamitin da ke nazari ko kuma lura da harkokin kiwon lafiya a nahiyar Afirka na kungiyar lafiya ta duniya ya yi wani taro a cibiyar taro na ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin addis ababa a ƙasar ethiopia a wajen wannan taron ne daraktar ƙungiyar lafiya ta duniya dr margaret chan ta jinjina wa namijin ƙoƙarin da najeriya take yi wajen yaƙar sake bulla annobar ciwon shan inna a najeriya haka kuma dr chan ta yi alkawarin cewa ƙungiyar lafiya ta duniya za ta taimaka wa Najeriya samun sauran allurar rigakafin ciwon shan inna miliyan 200 da take bukata. Dr. Nasiru Sani Gwarzo, daraktan sashen da ke lura da cututtukan da suke yaduwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya halarci wannan taron da aka yi a birnin Addis Ababa. Na kuma samu damar zantawa da shi inda na nemi sanin shan bayan yadda za a tunkari bullon annobar ciwon shan inna a Najeriya. waɗanne cututtuka wannan taro ya taɓo? To, a kullum ana fitar da tsarin kasida akalla guda uku zuwa biyar wanda za a tattauna su a babban ɗakin babban taro, eh, babban ɗakin taro kuma akwai ƙananan ɗakunan taro da ake yin abin da ake kira side meeting. Hmm. Daga cikin abubuwan da aka tattauna an yi na malaria, an yi na cutar ah, shan inna, an yi na tuberculosis, wato tarin shika. an kuma na yi shi kansa tsarin kiwon lafiya a afirka da kuma na yaƙi da annoba mai yawan tasowa wannan daga ciki ni shi ya fi burge ni gaba ɗaya wannan batu da aka yi a jiya da kan fito da sabon tsari na yaƙi da annoba a afirka an fito da gagarumar takarda wacce ni kaina na daɗe ban ga takardar da ta burge ni ba ta tsarin yaƙi da cututtuka irin wannan ƙasida ana kiranta strategy for health security and emergencies in Africa. Wannan tsari ya fito da abubuwa da dama da za a yi daga ciki akwai canza yanayin tafiya da idan ana jiran sai annoba ta faru a yaƙe ta to yanzu za a tanadi kayan yakin da kowace irin annoba don shi yasa ma aka daina cewa emergency na na annobar cuta mai yaduwa hatta idan guba ce ta zuba ko wani abu ne haka na na barazana ga kiwon lafiya an sa shi a matsayi na abu da ake kira uh, all hazards approach kowane irin barazana to ita za an tanadi kayan yakinta uh, kuma za a tanadi kudade za a tanadi masana za a rubuce su a kwamfuta ajiye sunayensu a tsara musu Eh, yadda idan ma a cikin awa 24 ko 48 ake bukata su motsa daga wannan kasa su je su taimaka za a je a yi ba sai an jira irin na ebola nan da ya faru ba aka ɗauki watanni kafin a fara kai agaji to wannan duk tsarin za a yi kuma a cikin gida za a yi ba wai wasu za a kawo daga waje ba 'yan afirka ne da aka yi wa training so a uh, wannan gaskiya ya ba mu kwanciyar hankali idan aka yi aiwatar da shi to ka daɗe kana wannan aiki na kula da kiwon lafiyan jama'a A Najeriya ka yi batun cewa an tabo irin cututtukan da suke ake samun annoba su kuma suke sake dawowa. Misali a Najeriya waɗanne cututtuka ne suka fi ci mana tuwa a ƙwarya? To wallahi muna da su da dama wanda suke mana da hankali kuma suna zuwa su komo musamman cutar ana yawan yin annobar kwalara da wuya a wata uku baki ji an yi kwalara a wani gari ba nan akwai cutar lassa fever a da muna jin ta takan kai ta komo da ana yin ta ta kai ta komo to yanzu kusan shekarar nan an jima ana ta yin ta tana nan ta eh, ba ta tafi ba sai ta tafi ta dan dawo to lassa fever na damun mu sannan a afirka yanzu akwai lassa akwai da ta dawo ta mamayi kasa kamar su angola sannan ta shiga kasar eh, congo kinshasa mm. yanzu da ake ji kata kara bazuwa to nan ma ana ci ana tsoron wannan jealousy ba kata shiga kasashe irin su nigeria akwai cutar zika da muke tsoro da makamantansu eh to ka san galibi a nigeria din akwai wani mataki da kuka dauka tun da na ganin cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsafta tunda galibi yawancin cututtukan na hada kazanta. a gaskiya wato wannan zancen haka yake kazanta tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke haddasa yaduwar cututtuka shi yasa aka kirkiri sabuwar hukuma a najeriya ana kiranta nigeria cdc wato hukumar yaƙi da cututtuka da kuma kare afkuwarsu wannan najeriya cdc kwanan na aka kafa ta kuma ga irin tsarin da aka kafa da ita ta yi rawar ganin da a afirka ma yan dauke ta ɗaya tana ɗaya daga cikin santoci guda biyar da za ta zama cdc ta afirka to wannan santa za ta ci gaba da faɗakar da mutane da kuma dawamar da yaƙi da annoba don kada a ci gaba da samun su akai-akai. wannan mataki idan aka aiwatar da shi Allah da shi ma zai kawo ƙarshen barazana na annobobi a Kano a Najeriya. Eh to amma ka san galibi ƙasashenmu an san mu da wannan sake sai a ɗauko abu gidi-gidi kamar da gaske can kuma sai ka ga abu ya yi sanyi to akwai matakin da kuka ɗauka na ganin cewa uh, musamman ma yaƙi da cututtukan na an dinga gadan-gadan ba ƙaƙƙautawa? To akwai alamun cewa wannan karan tafiyar za ta yi kyau. Idan a da ma'aikatan ministry ne za a ce ku fita ku je ku yaƙi da annoba in ta lafa su za su ci gaba da aikinsu yanzu an canza tsari. Muna da wannan center da na faɗa Najeriya CDC sannan kuma an fito da tsari na ci gaba da yi wa eh, ɗalibai horo wato da likitoci horo na yaƙi da annoba. mun bude makarantar koyar da yaƙi da annoba wacce makaranta ce ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya ta tarayya da abu zaria da university of ibadan kuma digiri ake bayarwa a cikin shekara hudun nan eh, shida da suka wuce mun yaye ɗalibai akalla guda ɗari biyu da sittin da biyu kuma muna da wajen guda hamsin yanzu haka eh, hamsin kashi biyu wajen guda ɗari a ajin farko hamsin aji na biyu hamsin suna suna karatu wannan bude makarantar ya sa mun samu masana da ba a taba samun su a cikin kankanin lokaci ba don su ne ma muka tura suka yaƙi ebola a lagos su muka tura suka yaƙi ebola a saliyau da liberia eto eh, akwai matakin da gwamnati Eto eh akwai wani matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya take ɗauka na gani don galibi kasan ana karancin likitoci a Najeriya kuma yawancinsu in suka samu aiki a kasashen waje suna bari su tafi akan albashin da ake biya a kasashen waje da tsoka a Najeriya ko ga karancin likitocin ga kuma ba a biyan su albashi to akwai albashin da ya kamata to akwai matakin da aka ɗauka na magance wannan ta yadda za a kwadaita ma 'yan Najeriya nan in suka gama aikin likitan su zauna a gida su bada gudunmawansu? To akwai matakai da dama da aka ɗauka na farko shine ana yaye ana yaye likitoci da yawa. Na biyu ana sama musu aiki wanda ike za su je ko da suna ina ne a Najeriya to za su ci gaba da zuwa suna dawowa suna aikinsu. Akwai na uku kai akwai tsari da aka yi wanda duk inda suke za su je su aiki su dawo ana ba su kuɗi mai albashi mai tsoka sannan kuma yawancin ma'aikatan da suke ɗaukar inda suke ɗauke mana su sun buɗe ofisoshi a najeriya hatta ita kanta hukumar lafiya ta duniya tana amfana da irin wannan dalibai da ake yayewa da su united nations da su cdc ta america duk manya-manyan ofisoshin nan duk suna ɗaukarsa a najeriya to ko ba sa aiki tare da gwamnati za ki tare suna aiki a cikin ƙasar najeriya kuma idan aka buƙace suna za su ba da tallafi to ya batun kayayyakin aiki kuma da ake faɗin cewa ana ƙarancin su a asibitoci to gaskiya akwai matakai da aka ɗauka don yanzu haka zan baki gajeren misali na cutar lasa da muke da ita kwanan nan akwai likitan mu ɗaya ma da ya kamu har ya ya kamu da lasa ɗin sannan Eh, ana jin tsoron kada wasu su kamu to abin da muka fito da shi shine kowace jiha akwai annobar da muke jin tsoron katte saurin yaduwa kafin ta yadu muna abin da muke kira pre-placement za mu aika da kayan da ake sawa wajen kula da marasa lafiya za mu aika da magani na wannan annoba kowace jiha yanzu akwai abin da muke kira ppe a ji akwai kuma ribabirin maganin wannan lasa da an ga alamata za a je a fara amfani da wanda yake cikin gida sannan aiko da signal ma'aikatan lafiyar tarayya sai mu kara musu agiri. To Allah ya sa ya dace. Eh amin amin. Babu mai hoji da ke mata, in dai ke la'ira Ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta takaice. To a takaice ladan an takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazin sassauci a manufofinsa kan shigo da baƙi cikin Amurka, inda yake bayyana cewa zai mayar da miliyoyin baƙin da suka shigo ba bisa ka'ida ba, ya kuma jaddada aniyarsa ta gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico, kuma ya ce Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. ministan cikin gida na kasar gabon ya ce sama da mutane dubu ɗaya ne aka cafke a babban birnin kasar tun farkon tashin hankalin da ya barke ranar talata bayan da aka bayyana shugaban kasa a bango a matsayin wanda ya lashe zaben to ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sarfil hashin gume da ya taya gabatarwa sai cubahiro jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri